Hausa muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar wadda ta yi daidai da karfe goma sha ɗaya na safe a gundumar Colombia. A wannan rana ta Asabar 27 ga watan Maris shekara ta 2021 yusuf aliyu harande tare da sarfilu hashim gumel da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin amma kamun ku ji abinda muke tafi da su bari mu fara muku da kanin labarai akalla mutum goma sha tara ne suka rasa rayukansu a Myanmar a yau Asabar yayin da gwamnatin mulkin soja ke ci gaba da murkushe masu zanga-zangar neman dimokuraɗiyya a duk faɗin ƙasar. jami'ai a masar sun ce wani ginin bene ya ruguje a babban birnin kasar da safiyar yau asabar ya kashe akalla mutane biyar shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya bukaci al'ummar duniya da su ba da gudunmawar rigakafin coronavirus da kasashen da ke samun karancin kuɗin shiga kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran a bangaren rahotanni kuwa wai ina jam'iyyar apc ta kwana akan maganar karba-karba? amma na ce mu muna son mu yi adalci tunda abc mun yi magana cewa shekara takwas mun yi mulki zai tafi kudu ya kamata mulkin ya tafi kudu kuma kar mu yi koke-koke. ita kuwa hukumar EFC ta ce ta gano wata sabuwar hanya da ake amfani da ita don zarmiya da almundahana. Na talaka sai mu samu kudin ya je gun MPOS daga wurin MPOS kuma muka tambaye sai ce ai wani ne ya zo yi kasuwanci da shi ya tafi ya bashi kuɗa tafi. Duk bayan waɗannan rahotanni da labaran duniya muna tafe da shirinmu na adawo lafiya wanda baba Yakubu makeri ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kamun ku kai ga jin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. akalla mutane goma sha tara ne suka rasa rayukansu a Myanmar yau Asabar yayin da gwamnatin mulkin soja ke ci gaba da murƙushe masu zanga zangan neman dimokuraɗiyya a duk faɗin ƙasar. Masu zanga-zanga akalla biyar ne suka mutu a mummunan artabu da dare da suka yi da 'yan sanda a Rangun, babban birnin tattalin arzikin ƙasar. Domin nuna ƙarfi, gwamnatin soja ta gudanar da wani gagarumin fareti a cikin babban birnin ƙasar Nefido don murnar ranar sojoji wanda ke tunawa da fara adawa da mamayar japan a lokacin yakin duniya na biyu yayin da sojoji ke maci tare da motocinsu shugaban mulkin sojan kasar general min ang helen ya sake kare juyin mulkin tare da yin alkawarin mika mulki bayan sabon zaɓe ba tare da bayyana rana ba min ang ya kwace mulki a juyin mulki ranar 1 ga watan fabrairu jami'ai a masar sun ce wani ginin bene ya ruguje a babban birnin kasar da safiyar yau asabar ya kashe akalla mutane biyar mutane da yawa sun kasance cikin baraguzan ginin cikin birnin alkahira a cewar shaidu waɗanda suka yi magana da kamfanin dillancin labarai na reuters ma'aikatan agajin gaggawa sun tsindama cikin nema da ceto sai dai ba a bayyana musabbabin rugujewar ba wani kwamiti da ya share kusan shekaru biyu yana binciken rawar da faransa ta taka a kisan kare dangin rwanda a shekarar 1994 jiya juma'a ya imanin cewa faransa ta ja kafa wajen daukar mataki kan ta'addancin da ya sanadin mutuwar sama da mutane 800 amma ya wanke ta daga haɗin baki a kisan rahoton ya ce faransa na da nauyi sosai a cikin guguwa da ta kai ga kisan wanda ya ratsa da waɗanda abin ya shafa daga 'yan tusi tsirarin Rwanda. Da a wadda ke nuna cewa Faransa a lokacin shugaba France Mitterrand bai yi abin da ya isa ya dakatar da kisan kare dangin ba domin ya lalata dangantakar Faransa da Rwanda tun daga shekarun 1990. Yanzu kuma bar mu je ga mu na farko. Gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gana, Umar Zulum ya yi kira ga uwar jam'iyyarsa ta apc da ta karrama da mutunta yarjejeniyar da aka cimma a baya na mai da mulki ga yankin kudancin kasar idan wa'adinta ya cika a shekara ta 2023 sai dai wasu 'yan siyasa na ganin al'ummar kasar ne kadai za su iya zaben yadda zaben zai kasance wakiliyar muryar amurka madina dauda ta hada mana rahoto ga kuma abin da suke cewa Gwamna Baba Gana Umar Zulum ya yi wannan jawabi ne a wani taro na bita akan harkar tsaro a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Inda aka bashi dama ya mika kasida kan yadda rashin tsaro ya shafi tattalin arziki da kuma zamantakewan al'umman kasar. Gwamna Zulum ya ce Najeriya ta yi kuskure tun farko da ba ta yi koyi da wasu kasashen Afirka wajen tallafawa kasashen da ke makotaka da ita ba. Inda ya ce karfin soja da sauya tsarin mulkin kasa ba za su magance matsalar tsaro ba tare da kira a samar da shugabanci mulki na gari da sauya tunanin mutane. Na ce mu yi hankali batun mulki mulki da ana daga wajen Allah amma na ce mu muna son mu yi adalci tun da abc mun yi magana cewa shekara takwas mun yi mulki zai tafi kudu ya kamata mulkin ya tafi kudu kuma kar mu yi koke-koke abin da yake faruwa a najeriya na ba ban kasa kadai zai gyara ba mu duka mana ciki in laifi ne mu gyara tare lokacin ka akwai kudi an sama najeriya da yawa amma kun ga abin da muke ciki yanzu ba kudi sha'anin security akwai wahala ya kamata mu hada kai mu rage eh, corruption mu san yadda za mu yi mu ci gaba da kasan nan abin da aka cewa in ba lafiya ba tsoro ba tsoro ba lafiya amma masifan da muke samun wannan kun san ba yau ya faru ba ya dade abu ya kai shekara talatin rashin gwamnati mutane ba su yi aiki ba ba yau wani aka faru don saboda haka dole ne za a yi hakuri kada ya koke koke wannan gaskiya mun gan alamu wannan gwamnati za a fara gyara muna samani insha Allah za mu san su ita ma ministar kula da harkokin mata Dame polin Talen ta yi tsokaci akan yadda salon shugabanci da ya gudana a baya ya ƙara kawo taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Wannan darasi ne mana duka ba wanda zai ce bai yi kuskure ba amma a yi ƙoƙari a yi gyara domin al'umma su samu rayuwa mai kyau kokarin da shugaban kasa president muhammadu buhari ya yi tun da ya hau ta fannin hanyoyi da wasu abubuwan da zai taimaki rayuwar al'umma musamman mutanen ƙauyuka suna da yawa president buhari shugaba ne wanda baya neman komi wa kansa idan dukkan mu mun bi tsawonsa kamar yadda gwamna zulum ya faɗan nan najeriya za ta yi gyaro amma ga sanata mai wakiltar gombe ta arewa sa'idu ahmed alkali yana ganin batun mayar da mulki kudu yana hannun 'yan ƙasa ne in mutane sun karkata a cewa a yi sauye-sauye rotation kenan dole za a yi in mutane sun ce a bar kowane wuri su fito zaɓensu su su fito su faɗi yadda wa suke so su zaɓa duk abin da mutanen jam'iyya suka karkata a kai shi ne abin da jam'iyya za ta yi tun da jam'iyya ai ba mutum ɗaya ne jam'iyya ba abin da dukan mafi yawan mutane suka ɗauka su suke da rinjaye ai shi ne demokradiyya shi za mu yi abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan lokacin mika mulkin yayi domin a yanzu dai ba a san maci tuwo ba sai miya ta kare madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya kamun mu je ga sauran rahotannin namu bar mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu jiya juma'a shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya bukaci al'ummar duniya da su ba da gudunmawar rigakafin virus ga ƙasashe da ke samun karancin kuɗin shiga yana mai cewa ana bukatar gaggawa allurai miliyan goma don shirin raba allurar rigakafin da who ke tallafawa covax a shirye yake raba allurar rigakafi amma ba za mu iya raba allurar rigakafin da ba mu da su ba in ji darakta janar na who tedros adhanom ghebreyesus a wani taron manema labarai da ya gudanar a geneva shirin covax shiri ne na bai daya a duniya da nufin samar da daidaito ga allurar rigakafin a duk duniya a kasashe masu karami ko madaidaicin tattalin arziki Ministocin harkokin waje na China da Iran a yau Asabar sun sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta shekaru 25 tsakanin ƙawayen biyu a wani bikin da aka gabatar kai tsaye ta gidan talabijin ɗin ƙasar. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Iran cewa alakar mu da Iran ba za ta shafi halin da ake ciki yanzu ba, amma zai kasance na dindindin da dabaru. Iran tana yanke shawara ne kai tsaye kan alakata da wasu kasashe kuma ba kamar wasu kasashe ba ne da ke sauya matsayarsu ta hanyar kiran waya ɗaya. Wang ya gana da shugaba Ruhani gabanin sanya hannu kan yarjejeniyar. Ana sa ran hada da saka hannun jari na kasar China a muhimman fannonin kamar makamashi da kayayyakin more rayuwa. Ana sa ran kasar China za ta hada da saka hannun jari a muhimman fannoni kamar makamashi da kayayyakin more rayuwa. Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu shiga duniyar rahotanni. A Najeriya hukumar yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa, zagon ƙasa ta EFCC, ta yi kashedi ga masu yin hada-hadar tu'ammati da kuɗaɗe ta manhajar na'urar POS a kan kiyayewa da ƙa'idojin dokar tu'ammati da kuɗaɗe ko kuma su ɗanɗani kuɗarsu. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun yawaitar almundahanar kuɗaɗe ta amfani da waɗannan hanyoyi. Daga jihar Sokoto Muhammad Nasir ya yi muna da ƙarin bayani. Yaƙi da almandahanar kuɗaɗe da gwamnatin Najeriya ke yi so da yawa yakan haɗu da cikas sanadiyar mayaudara da ke hulɗa da masu sana'ar hada-hadar kuɗaɗe ta amfani da na'urar POS. Wannan kuwa a cewar shugaban hukumar yaƙi da masu yawan tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa mai kula da jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara, Bawa Usman Kaltungo yana faruwa ne saboda karancin ilimi na dokokin hada-hadar kuɗaɗe da masu sana'ar ke da. So da dama idan muna binciken almundahan da aka yi na kuɗi na talaka sai mu samu kuɗin ya je gun mpos daga wurin mpos kuma muka tambaye sai ce ai wani ne ya zo yi kasuwanci da shi ya tafi ya bashi kuɗi tafi sai mu tambaye me sunan shi babu na id card babu sai mu ce to ka biya kuɗin in aka ci gaba da haka kasuwancin su ko sana za ta gurgunce wannan a cewar sa matsala ce wadda ba ruwan doka da ita idan aka samu masu wannan sana'ar suka yi ba daidai ba da doka za ta yi aikinta a kansu. Abun ya yi yawa ne akwai wanda muka sa shi ya dada dubu dari biyar akwai wanda muka sa ya dada dubu dari biyu akwai mai dubu dari daya na mai dubu dari da wani dan kasuwa ne wasu sun zo sun ce za su sayi abu za su sayi telebishon aka yi ciniki akan dubu dari ya sallamar sai suka masa transfer na dubu da zuwa a cikin account din shi ya samu alat sai daga wasu suka ce kai su sun fasa a ba su kuɗin su sukan su masu wannan sana'ar sun ce lalle sau da yawa sukan haɗu da matsaloli sanadiyar mayaudara a cewar abubakar atiku da ke zamowa jagora ga masu wannan sana'ar a kware akwai haɗura da dama da kadarori a musamman abin da ke faruwa na 'yan damfara da kuma ɗauko katin da na mutum bai a zo a yi transaction ba tare da samun cikakken bayani ba ƙarshen ta shi agent zai kasance mai ɗauka hasara ko kuma mai karɓa hukunci akwai kuma matsala ta 'yan damfara masu zuwa su yi transaction daga baya su koma kotu su nemi court order na a da musu da waɗannan kuɗin wannan yana sha faruwa ga agent agent da dama kuma ya jawo musu hasara masana tattalin arziki kamar bashir muhammad a cira na jami'ar usman dan da ke sokoto ya ce bisa la'akari da yadda sana'ar ta pos ke bunƙasa da kuma yadda mayaudara suka yi yawa akwai buƙatar masu wannan sana'ar su san dokoki na tu'ammuli da kuɗaɗe. Ci gaban da aka samu na cuta da wasu macuta suka shigo da shi ba wa'anda aka ce ma Yahoo Boys. To kaga dole su kiyaye da wannan. akwai kuma lokacin da katuka kansu ana sa musu kuɗi ne wani zai yi katuna na cuta ya yi cuta ko na kidnapping ko wani abu a dinga tura kuɗi ga wasu account ana amsa saboda yan mutum banki yana yiwa a kama shi a can amma ta wannan wurin ka kaga ba tunda ba su ɗauka wasu ƙwaran matakai to kamata ita babban bankin najeriya da kuma wato ita hukumar efcc to da tsarin da su ma za su sa irin wannan kyamarorin wannan shi zai karfafa sana'a kuma ya kasance cewa wato mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba a cutar da su ko su cutar da wannan sana'a ba. Bisa la'akari da yadda hada-hadar kuɗaɗe ta amfani da manhajar POS ke yawaita a Najeriya akwai yiwuwar 'yan ba a yi takatsantsan ba masu wannan sana'ar kan iya fadawa tarkon mai yaudara Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Duk a cikin batun nazarmiya da almundahana idan ba manta ba a cikin wannan makon ne wasu jaridu a Najeriya suka wallafa zargin da ake yi a kan ministan shari'ar kasar abubakar malami da shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa farfesa ibrahim gambari haka zalika da ministar kudin kasar zainab ahmad shamsuna da karbar abun goro su tilastawa babban bankin kasar biyar wasu zunzurutun kudade har naira biliyan 133 ga wasu mutane da kamfanoni. don yi musu alfarma. Ministan Shari'a Abubakar Malami ya min ƙarin haske a wata tattaunawa da muka yi da shi ta musamman akan wannan zarge-zargen. Ofishin Attorney General ba a sadar da wata takarda da shi dangane da biyan wani kuɗi ko rashin biya ba. Amma a alakulli halin abu mafi ala wanda ya kamata ka sani. Ainihin ofishin gwamna na Central Bank ko kuma Central Bank ba karkashin kulawa ofishin Attorney General take ba ta fuskar mu'amala aiki. saboda zargin cewa attorney general ya yi ma gwamna na central bank umarni ko ya tursasa shi ba shi da tushe bale makama domin tsarin aiki ta tsarin mulki na ƙasa ta huskar ainihin doka da ta ainihin central bank ta huskar dokar da ta ɗora ma option attorney general haƙoƙi babu inda waɗannan dokoki ko tsarin mulki ya ba attorney general wata dama ko wani iska na ainihin yin umarni ga central bank ko gwamnan shi saboda a wayi gari a ce a attorney general ko office ya yi ma gauna na central bank umarni ya tursa sati bata ko taso ba domin hanyar jirgi daban ta mota daban To baka ganin ana magana cewar akwai haɗin gwiwa ne tsakanin a ofishinka da ofishin shi a chief of staff na shugaban kasa da ita minista kudi Zainab Shamsuna? To kana da wata doka a faɗin tarayyar Najeriya ta tsotsar tsarin mulki ko da ba ita ba wadda ta ba ofishin chief of staff dama na ya tursa dama ofishin gwamna da central bank koko kana da wata doka a fadin tarayyar najeriya ta fuskar tsarin mulki da wadda ba ita ba wadda ta ba ofishin attorney general dama ne ya tursa ta gwamna da central bank shi ne abin tambaya a nan idan dai eh, nau'i na jununi ina nufin na hauka bai shiga mai faɗa ba to shi ko mai saurari ya kamata ya zo da tunani irin na To rahoto ya ƙara nuni da cewar akwai kuɗaɗe da aka ba ma tsohon gwamnan jihar Zamfara a da kuma wani Net Nwoko wanda sun samu kaso daga cikin wannan kuɗaɗe. Wannan magana shi ma ya tabbata shaci faɗe ne? Ai idan ainihin zargi ya gudana, to abin da ya dangane da shi zargin bincike. To a ƙarshe Honorable Minister kana tabbatar ma al'ummar Najeriya cewar waɗannan kamfanoni da aka rubuto sunoninsu da adadin waɗannan makudan kuɗaɗe da aka ba su idan aka je aka duba asusun bankunan su ba za a ga waɗannan kuɗaɗe a ciki ba kenan. A'a ba abin da nake cewa ba kenan abin da nake cewa dai bincike wanda ya kamata a yi domin tabbatar da biyan kuɗi da kuma halaccin biyan su idan an biya da abubuwa makamantansu babu ɗaya wanda aka gabatar eh, zuwa gare ni domin ainihin in dibe shi in kuma mai da martani akan hanya ta Allah da annabi. Abin da nake cewa abin da aka yi shaci faɗi ne akan zaɓi na son rai domin bata suna. saboda haka misali in ma an biya kuɗi to ya kamata isbahasi na cewa shin kuɗin nan an biya su ta hanyar Allah da annabi ne ko babu idan an biya kuɗi ta hanyar da Allah da annabi to magana cewa an biya kuɗi ai ba zai zama abin labari ba idan kuma an biya kuɗi ne akan hanya ta zalunci yaudara kuma shi kuma aikata laifi ne wanda ya kamata a bi kadin aikata laifi domin a yi hukuma ga wanda ake zargin aikata laifi. To Ubangiji Allah ya sa mu dace baki ɗaya Allahumma amin. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin adawo lafiya zai ci gaba ne da hirar da muka faru da alhaji muhammad awan jami'i a kungiyar vald mai fafutukan kiyaye hatsarin ababen hawa a ghana game da abubuwan da ke hana matakan da hukumomi suke dauka na dakile yawan hatsira a ghana yin tasiri a makon da ya gabata bakon namu ya kai inda yake bayani akan rawar da fasinjoji ma ka iya takawa don taimakawa wurin kokarin da mahukunta ke yi na kiyaye hatsira a ghana inda yake ci gaba da bayani kamar haka kaga fasinja shi matafi su ya kamata a ce idan direba na gudu ne ko yana bai tafiya da kyau ne za ku yi in kun ma ya kai inda polisai ke sike hanya ku yi mai dabarar da zai za ku yi ku report din shi ku ba yan sanda ka gani ina kuna tunawa a kun lokacin da mota ne muka shiga za mu eh, mun bar kuma sai muna zuwa Accra direban mu mugun tafiya yake yi A sai a kun bawa Allah cikin motar nan mun kai wani wuri she polisai su yi bariya sai kamar zai boli wallahi da ya sauka ya je report mu ya ba ya report direban ya ba polisai kaga this is the sign of good citizenship alama ce na dan kasa na gari dan kasa na gari ya reportin direba ya ba polisan irin mugun tafiyan da yake can da polisan suka muna rakiya kamar 200 miles sannan suka bar mu muka tafi kuma suka ce kuma mu passengers ga lamba idan direba ya kuma yi wannan tafiyan nan a kira akwai polisai gaba za kuma za ta rishi zuwa gaba ka gani so da yawa ka gan kuna cikin mota direba na tafiya mugun tafiya kuma ko fasinja ko ya kamata ku fara mai fada domin idan mutuwa da so da yawa ma kaga asari da yawa kaga direba ma shi ya fita ciki amma fasinja sun mutu ta gani hmm. gaskiya lamarin asarin mota kasan ghana da wallahi sun matallahi ya kamata gwamnati domin kudi kawai da gwamnati ke bata wanda ba karamin kudi gwamnati ke bata kowace shekara kan asar motar da ake. To menene shawararka da za ka ba bangarori duka da masu ruwan tsaki na masu amfani da hanya? Na farko, jin PRTU wayanda ke wayanda ke tafiya musamman manya-manya hanya masu tafiya zuwa manya-manya hanya kai eh, ba su ambaci wani kamfani amma manya-manyan motoci tirela ne basi manya-manyan basi nan da ke manya-manyan ke su dogon tafiya suke zuwa kuma su tamale da sauransu so dewa asarin motar suke cost ni abinda nake yi ni hukuma ta tashi ta saya hukuma ta tashi ta saya kuma wayanda suke kulawa kamar eh, polisai su kara yin ma mutane kashe su bar karban cin hanci ta hanya daga mota ya yi wani shegen gudu in sun tare shi ma ko menene ko menene kudi za su karbe mai shi ya tafi in dai hukuma za ta za ta saya sayin da ke tafi da kan kuma polisai ba kamar turai ba ne idan mutum ma da polis ya saya ya kamata kuma ya kamata mu samu mu samu facilities da tura ake amfani da shi ba wani abin da ba ne facilities da idan an saya da kai ma an san irin gudun da kai ta gani hmm. an san irin gudun da kai so in fani ne a fanin ka ya kamata muna da wannan facilities nan in ya ka sannan kuma musamman musamman musamman a gyara hanyar a gyara hanya hanya ina ina ina ina cikin major factor hanya yana cikin major factor ka ga contractor na ya zuwa ka ga wani hanya contractor ya zo ya zuba kasa kai ne ba ka tashi aikin ba kuma ka doki kasa ka zuba ka hanya ga anya kuma ba, ba, wuta ka hanya ba wuta kai hanya kuma direbobi na tafiya cikin dare kafin an zuba kasa kai hanya kafin ka dago kamar kasa na kai hanya ka ma kusa da kasan don subhanallah wallahi wayan ga abin da su ne me abin da matsalolin da muke fuskanta kan game da ni dai na san da direbobi ba su da kyau kuma ko ya aka yi an samu direban banza. ya aka an samu direban banza amma idan anya na da kyau ya rage ya rage yawan asar motar da ake Toma Dalla A nan ne kuma za mu dakatar da shirin hasar sabon mako idan Allah ya kai mu, inda za mu leƙa tarayyar Najeriya domin mu tattauna da wasu matukan motoci akan batutuwa da ke damunsu musamman akan hanyoyi. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Daniel Brown da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makirin ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Akalla mutane goma sha tara ne suka rasa rayukansu a Myanmar yau Asabar. Yayin da gwamnatin mulkin soja ke ci gaba da murƙushe masu zanga zangan neman dimokuraɗiyya a duk faɗin ƙasar. Masu zanga-zanga akalla biyar ne suka mutu a mummunan artabu da dare da suka yi da 'yan sanda a rangun babban birnin tattalin arzikin kasar domin nuna karfi gwamnatin soja ta gudanar da wani gagarumin fareti a cikin babban birnin kasar nefido da murnar ranar sojoji wanda ke tunawa da fara adawa da mamayar japan a lokacin yakin duniya na biyu jami'ai a masar sun ce wani ginin bene ya ruguje a babban birnin kasar da safiyar yau asabar ya kashe akalla mutane biyar mutane da yawa sun kasance cikin baraguzan ginin cikin birnin alkahira a cewar shaidu waɗanda suka yi magana da kamfanin dillancin labarai na reuters ma'aikatan agajin gaggawa sun tsindama cikin nema da ceto sai dai ba a bayyana musabbabin rugujewar ba wani kwamiti da ya share kusan shekaru biyu yana binciken rawar da faransa ta taka a kisan kare danginar rwanda a shekarar 1994 jiya juma'a ya imanin cewa faransa ta ja kafa wajen daukar mataki kan ta'addancin da ya sanadin mutuwar sama da mutane dubu ɗari takwas amma ya wanke ta daga haɗin baki a kisan rahoton ya ce faransa na da nauyi sosai a cikin guguwa da ta kai ga kisan wanda ya ratsa da waɗanda abin ya shafa daga 'yan tusi tsirarin ruwanda da a wadda ke nuna cewa faransa a lokacin shugaba france mitterrand bai yi abin da ya isa ya dakatar da kisan kare dangin ba domin ya lalata dangantakar faransa da ruwanda tun daga shekarun tara da 1990 jiya juma'a shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya buƙaci al'ummar duniya da su ba da gudunmawar rigakafin coronavirus ga ƙasashe da ke samun ƙarancin kuɗin shiga yana mai cewa ana buƙatar gaggawa allurai miliyan goma don shirin raba allurar rigakafin da who ke tallafawa. ministocin harkokin waje na china da iran a yau asabar sun sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta shekaru 25 tsakanin ƙawayen biyu a wani bikin da aka gabatar kai tsaye ta gidan talabijin ɗin ƙasar ministan harkokin wajen china wangi ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na iran cewa alaƙar mu da iran ba za ta shafi halin da ake ciki yanzu ba amma zai kasance na dindindin da dabaru Iran tana yanke shawara ne kai tsaye kan alakata da wasu kasashe kuma ba kamar wasu kasashe ba ne da ke sauya matsayarsu ta hanyar kiran waya ɗaya. Wang ya gana da shugaba Ruhani gabanin sanya hannu kan yarjejeniyar. Ana sa ran hada da saka hannun jari na kasar China a muhimman fannonin kamar makamashi da kayayyakin more rayuwa. Ana sa ran kasar China za ta hada da saka hannun jari a muhimman fannoni kamar makamashi da kayayyakin more rayuwa. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa an jima cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru, karfe takwas kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Kamu mai sallama da ku bar mu mika saƙon ta'aziyyar sashen Hausa na muryar Amurka. zuwa ga Alhaji Kabiru Abdulfata da ke GRA a Zaria na rasuwar ɗansa Auwal Kabir Abdulfata wanda ya riga mu gidan gaskiya a safiyar yau da fatar Allah ya ji kanshi da rahama. Allah kuma ya albarkaci abin da ya bari baya. Mu kuma Allah ya kyautata tamu bayan tasu ya sa mu cika da kyau da imani. Allahumma amin. yanzu a madadin abokin aikin nawa sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti daniel brown ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia peace salam